بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gaisuwa ta المسلمين Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da ƙaddararsa. ga shi ya nuna muna wannan rana mai albarka ranar alhamis Allah ya haɗa mu a cikin wannan babban birni na niyami a wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda tafsirin yana gudana a ƙarƙashin kula ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna wacce Allah ya kaddari marigayi a Sheikh Ismail Ibn Zakariya da assasawa muna roƙon Allah ta'ala ka ji kan malam ka gafarta masa da malaminsa na tauhidi a Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi muna addu'a ga khalifan malam na harko fadilatu sheikh muhammad sani haya jingir ra'isu duwali shugaba na ƙasa da ƙasa da 'yan majalisarsa ta koli tun daga mataki na ƙasa har zuwa rasa, muna rufa allahu subhanahu wa ta'ala kai musu gudunmuwa muna addu'a ga malaman sunna waɗanda suka yi tsarin daji a wannan ƙasa mu Biladu sudan mujaddadi shekhu usman dan fodiyo da shakikin samala abdullahi gwandu da ɗansu muhammadu ballo muna roƙon allah ta'ala hidima wadda sun kawo addinin musulunci allah ya sa kanka musu da alkhairi muna roƙon allah ta'ala wannan gari mai albarka Allah ya ƙara saukar da alkhairin sa a cikin wannan ƙasa shugaban wannan ƙasa shine janar abdurrahman sadi da 'yan majalisarsa matakai daban-daban muna roƙon Allah ta'ala ka ƙara yi musu gudunmuwa Allah ka ƙara haskaka musu akan jagorancin da suke wa al'umma wannan ƙasa baki ɗaya talakawa waɗanda suke jagoranta a wannan ƙasa muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka ƙara ba su iko na abin da ya shahi ɗa'a ga abin da ya shahi shugabanci Allah ya muna gudunmuwa baki ɗaya yan kwamiti na wannan tafsiri mai albarka da 'yan agaji da kwamitin matasa muna roƙon Allah ta'ala kai musu gudunmuwa wanda ake gabatar da wannan tafsiri a farfajiyar wannan masallaci a bakin garkarsa shine alai ma'azu muna roƙon Allah ta'ala ka ƙara masa gudunmuwa buƙatocin sana'ar alkhairi da nashi da na muna rufan Allah ta'ala ka biya muna baki daya saboda haka kamar yadda aka sani jiya ɗaya ga watan ramadan Allah ya ƙaddari. jawabai sun gabata kuma an buɗe wannan tafsiri na alkur'ani mai girma yau ga shi mawazu rana ta biyu biyu ga watan ramadan kuma za mu ci gaba da wannan tafsiri muna roƙon Allah ta'ala kai muna gudunmuwa insha Allah za mu ci gaba a cikin wannan sura mai albarka sura ta talatin da uku daga cikin jerin surorin alkur'ani mai girma sura ɗari da goma sha hudu ita ce suratul ahzab za mu tashi insha Allahu a aya ta farko malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين wannan sura mai albarka a ambace ta da wannan suna shine suratul ahzab bi ma'ana sura wadda ke magana akan abin da ya shahi rundunonin kafirai arna waɗanda sun ka yi angaya sun ka haɗa kai suka taso mai birnin madina domin su tunkuke annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa Allah madaukakin sarki ya mai da sakamakon su da abinda sun ka shirya ma addinin musulunci a su Allah madaukakin sarki ya yi fata-fata da su aka watse su addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya daga addininsa tunan Malam ya ce wannan sura madaniya an saukar da ita ne a garin madina bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya shekara goma sha uku a garin makka yana kiran mutane zuwa ga tauhidi bayan ya yi hijira ya zo a garin madina Allah ta'ala ya saukar da wannan sura ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaiti hiya salatun wa saba'una aya kuma wannan sura ta ahzab idan ka bi tun daga aya ta farko har zuwa aya ta ƙarshe tana da ayoyi guda saba'in da uku wa mawdu'i har rahisi abinda take jagoranci abinda ta yi mai da hankali a kai wajen karantar da mu shine kam'i adatil jahiliya shine a cire muna al'adu na jahiliya waɗanda sun kai karo da dokar Allah waɗanda sun kai hito na hito da addinin musulunci to wannan sura tana karantar da mu waɗannan abubuwa mai waƙi da su ma'aje su ba addini ba ne ba musulunci ba ne Allah ka azirta mu da wannan wa izalata ha da gusar da dukkan wata al'ada wadda musulunci bai zo da ita ba anil mujtama'il islami daga mahaɗa ta addinin musulunci daga cikin mutane a cire waɗannan al'adu a aji su gehe a bi umarnin Allah a hannu da hani na Allah maɗaukakin sarki Allah ka azirta mu da wannan mala ya ce wa fi ha ayatun rajim cikin wannan sura akwai aya wadda tana magana akan abin da ya shahi a jefi wanda ya yi aure kuma ya yi zina aka samu shaida shaida kuma wadda addinin musulunci ya tabbatar da ita shi ne a samu mutum hudu su ce sun ga mace da namiji sun sadu da junansu kuma duk sun ba da siffa guda kalmar wani filmu hala. idan suka ba da wannan shaida to musulunci ya ce a kau da su daga bayan ƙasa amma kuma zartar da wannan hukunci na jehe su ba ni zan yi ba ba kai za ka yi ba waɗanda Allah ta'ala ya ba shugabanci da jagoranci su ne za su zartar da wannan akan wanda ya aikata wannan aiki wannan aya ita ce al-shaykhu wa shaykhatu idan aka samu dattibi aka samu dattijo wa shaykhatu da tsohuwa idza zanaya idan suka yi zina farjumuhum al-battata nakalan min Allah ajihi su yanke kuma wannan hukunci ne azaba ce daga Allah madaukakin sarki tunda sun ka aikata wannan ta'addanci wallahu azizun hakim Allah madaukakin sarki marin jayina kuma Allah madaukakin sarki mai hikima ne gwani ne wannan yana daga cikin wasu ka'idodi, waɗanda malamai masana alƙur'ani suka sanar da mu alƙur'anin Allah maɗaukakin sarki akwai ayoyi waɗanda suke suna nan cikin alƙur'ani amma saboda wata maslaha wadda Allah ta'ala yake kula da ita zuwa ga bayinsa sai a share wani hukunci sai a zo da wani hukunci wanda ya yi shi sauki saboda haka share hukunci cikin alkur'ani ko a share hukunci cikin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da matakai daban-daban wani lokaci ana samu cikin Alƙur'ani. a yi tilawa wal hukumi ma'an za a share karatun na alkur'ani sa'annan kuma a share hukuncin ana samu wannan a cikin alkur'ani kamar hadisin aisha wanda a cikin sayihu muslim take cewa kana fi ma Zila. على محمد صلى الله عليه وآله وسلم عشر رضاءات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن aisha ta ce matan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana daga cikin abin da an ka saukan na alkur'ani na asara raba'atin akwai sha na ka sha nonon mace in ka yi tsotson nonon ta hasso goma to wannan matar ta haramta gare ka baya halatta ka aure ta baya halatta ka aure 'ya'yanta yana daga cikin abin da an ka saukar ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun manusikna sa'annan an ka share wannan hukunci kuma bi hansu ma'alumatin da sha so biyar waɗanda asanannu ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa fati wa hunna ma yi ƙura'u min suna daga cikin abin da ake karantawa na daga alƙura'ani amma kuma an share lafazin na karatun sa'annan kuma an share hukuncin to kun ga wannan shine nasku tilawa wal hukumi ma'an an share karatun sa'annan kuma an share hukuncin saboda haka idan za ka karanta alkur'ani daga suratul fatiha har suratul nas ba za ka samu wannan ba mataki na biyu za a samu nasku tilawa ma'a hukum za a share karatun amma kuma hukunci yana nan na uku shine share abin da ya shahi alhukum shine hukunci amma ma'abaka tilawa tare da karatun yana nan kunga kama ayat bakara Allah ta'ala ke cewa wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj Allah ta'ala ya ce waɗanda sun kai wa fati daga cikinku maza kenan wa ya zaruna azwajan alhali lokacin da sun karasu sun ban matattakin aure to wasiyatan li azwajihim wasiya umarni daga Allah zuwa ga abin da ya shahi matan aurensu mata'an za a je da su daɗi har tsawon shekara guda gaira ikhraj ba tare da an fitar da su ba daga abin da ya shahi gidan aure to kun ga wannan aya tana nan cikin suratul baqara kuma muna karanta ta to amma akwai aya wadda take ta share wannan hukunci na cewa mace ta zauna tsawon shekara guda ita ce aya wallabi da ya minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra kun ga wannan shi a hukunci wanda idan mutum ya rasu yabban mata ɗaya ko yabban mata biyu ko yabban mata uku ko yabban mata hudu ya koma ga Allah to za su jira ba tare da sun yi aure ba za su yi ta kaba kenan arba'ata ashhurin wa ashra wata hudu da kwana goma to kun ga wata ayar ga ta cikin alkur'ani muna karanta ta ko da yaushe kun ga ga tilawata muna karanta amma ni an share hukuncin na cewa mace za ta zauna mi shekara guda wannan aya wadda ke magana akan abin da ya shahi arba'ata ashirin wa ashra wata hudu da kwana goma kun ga ita ce wadda ta share wannan hukunci to kun ga sai irin wannan ayar da mun ka karanta nasku tilawa ma'a baƙa'il hukumi an share karatu amma hukunci na nan shine ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjumuhum albattatan nakalan min Allah wallahu azizun hakim saboda haka farkon lamari tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye wannan tana daga cikin ayoyi na alƙur'ani wanda ana karantawa amma kahin annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah sai an ka share karatun amma hukunci na nan shi na sayidina umar radiyallahu anhu lokacin da ya hau kalifanci a zamaninsa yake cewa laula an ya kulan nazu za da umar fi lahi ta'ala ya ce laka tabtuha biyaki sayidina umar ya ce ba don mutane su ce sayidina umar ya tsara wani abu a cikin alkur'ani ba ya ce to da wannan aya na rubuta ta da hannuna shine ne shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjumuhuma al-battata nakalan min Allah azizun hakim to nan mala yace zakarahu Abubakar bin al babban malami Abubakar ɗan ambari ya ambaci wannan an ubayu bin Ka'ab daga Ubay dan Ka'ab kaga mala yace hatsila khat ha. wannan aya kun an share ni karatunta amma kuma wa baqiya ha amma kuma hukuncin tana nan ko gobe an ka samu dattijo mai shekaru da mace dattijanya waɗanda suke masu shekaru da yawa suka yi zina kuma aka yi bincike na shari'a an ka tabbatar da shi da guda hudu to kun ga abin da shari'a Allah ta ce a jehe su bismillahir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai muke fara karatun wannan sura mai albarka Allah maɗaukakin sarki yace ya ayyuhan nabi Allah yace ya kai wannan annabi mai girman daraja shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah yace da shi ittaqillah annabi sallallahu alaihi wa sallama ka dawwama ka ƙara tabbata akan tsoron Allah wanda a tare da kaya Kunga wannan nuna daraja ce da matsayi da ɗaukaka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Kunga saboda daraja annabi da matsayinsa Allah yana so ya nuna mana daraja annabi da matsayinsa sallallahu alaihi wa sallama Allah ma bai kama sunansa ƙarara ba don ya nuna muna annabi sallallahu alaihi wasallam cikin halitta Allah madaukakin sarki ya yi kowa daraja ya yi kowa matsayi har mala'ikun Allah madaukakin sarki to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji su daraja shina babban malami na mazhaban malikiya a cikin shine Muhammadul Bashar a cikin littafinsa shine Misbahus Salim yake cewa wa afdalul khalqi jami'an ahmadu salla alaihi Allah ni'mat sayyid yace wa afdalul khalqi mafi ce ya halitta mafi girma halitta a wajen Allah madaukakin sarki shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ni'mat sayyid ma dalla da shugaba da jagora na kwarai shine annabi sallallahu alaihi wa sallama to Allah madaukakin sarki yace da annabi ittaqillah ka dawwama akan abin da ya shahi tsoron Allah madaukakin sarki idan aka ce tsoron Allah shine ittiba'il ma'murat wa manhiyat shine a same mu muna biya umarnin Allah inda Allah ya ce mu yi mu yi inda Allah ya ce mu bari sai mu bari to sai a ambace ka mai jin tsoron Allah amma an same ka kana ƙarya an same ka kana annamimanci an same ka kana giba an same ka kana cin amana an same ka kana cin riba an same ka kana cin rashawa to kaga ba za a ambace ka muttaki mai jin tsoron Allah ba in kana so a ambace ka muttaki mai tsoron Allah to ba ka ba ƙarya ba ka ba saba alkawari ba ka ba cin amana ba ka ba zalunci to sai a ambace ka muttaqillah wanda yake mai jin tsoron Allah Allah ka azirta mu da wannan shi na nan mala ya ce dum ala ta kawamu ka gani abinda ake nihi nan annabi sallallahu alaihi wasallama ko kai mai karatu ko mai sauraron karatu mai imani musulmi to ka dawwama akan tsoron Allah madaukakin sarki wala takhaf shay'an ghayra Allah kada ya kasance kana jin tsoron wani abu kuma bayan Allah ya kasance Allah madaukakin sarki shi a gabanka shi kake tunani duk abin da zaka aikata zaka yi abin nan don Allah ba dan kowa ba yanzu gashi mun zo wajen sauraron alkur'ani mai girma to karkatu wajen sauraron karatun nan danni karka zo wajen sauraron karatun ga dan alaramma karka zo wajen sauraron karatun ga dan shugaban malamai shine malam Suleiman gashi nan zaune duk wanda zai zo wajen sauraron alkur'ani to ya zo don Allah kar ka zo don kowa ka zo don Allah maɗaukakin sarki ya maa ma kallafat ka zuru duk yadda yanayi ya same ka to a same ka mai kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki kana cikin mutane na ka kiyaye dokan Allah kana kai kaɗai na ba wanda ke ganin ka sai Allah maɗaukakin sarki ka kiyaye doka Allah madaukakin sarki yanzu kun ga gashi muna lokacin ne muna lokacin watan Ramadana za mu dauki azumi mu kame bakin mu daga bullowa alfijir har zuwa bi har zuwa faduwar rana in mutum bai jin tsoron Allah sai yake keɓanta ya shiga cikin ɗaki ko ya shiga cikin shagonsa ko ya shiga wajen kewayawa ya ci abincinsa ya sha ruwansa ba mai ganinsa sai Allah maɗaukakin sarki to kaga jin tsoron Allah maɗaukakin sarki shi ka hana ma ka shiga cikin ɗaki ka sha ruwa shi ka hana ma ka shiga a wani wuri ka ɓoye ka ci abinci ko ka sha abin sha tsoron Allah maɗaukakin sarki shi ke kallafa ma wannan Allah ka azirta mu da wannan Allah maɗaukakin sarki ya ce wala tutsi'il kafirina wal munafiqin annabi sallallahu alaihi wa sallama ko mai karatu ko mai sauraron karatu Allah maɗaukakin sarki yace kada ka yi ɗa'a ga kafure. kada ka biye ma abinda kafure suke so da waɗanda suke minahikan Allah don kullun tunaninsu su addinin Allah shi ƙasa abinda suke bukata na duniyarsu ya yi sama kullum abinda suke bukata ya kasance daular su ne ta kafurci ya kasance ta ɗaukaka ita ce sama kuma duk lokacin da ka ga mutum yana ba matsa su yana bibiyar su musamman wallahi in kana musulmi sai sun kai ka sun baro shi na kuka ganin ko da yaushe mu a najeriya mu talakawa muna addu'a ga shugaban wannan ƙasa ta jamhuriyar nijar wallahi abin da ya yi na korar waɗannan masu jajjayen kunnuwan nan da kuke gani wallahi ba ƙaramin aiki ba domin ba kowa ke iya haka ba ba kowa ke iya dajin cewa ya tsaya shi haka ba amma duk da haka za ka samu wasu musu gane ba musu fahimci abin da ake nufi ba sai su yi ta cewa ai rayuwa ta yi tsada ai kaza ai kaza duk inda kun ka gane su sun shiga a cikin ƙasa to wallahi suna tsotsar jininku na tattalin arzikinku shi na suke kwashewa suna kai ku. to ashe kaga gara naku ko da yaushe shi da ya san ku ya tahi a cikin ku kun ga abin da an wajibi gare ku jagora gare ku kullum ku yi masa addu'o'i na alkhairi dan adam na yana iya samun kurakurai to in ku ne masa addu'o'i ta alkhairi to za ku ga Allah madaukakin sarki ya shiga cikin lamarinsa domin ba a buƙatar wanda an mabi koyo shi ya buɗe bakinsa yana faɗin miyagun maganganu ga abin da ya shahi jagororinsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa khiyaru a'immatikum allazina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum manzo Allah yace zabaddin shugabanninku sune waɗanda kuke kuna son su suna son ku ku ne musu addu'o'i na alkhairi su ma su ne muku addu'o'i na alkhairi manzo Allah yace wa shiraru a'immatikum mafi kaskancin shugabanninku allazina tuzgidunahum wa su sune waɗanda kuna kin ba ku son su ba ku kaunar su su ma ba su son ku ba su kaunar ku wa tal'anunahum wa yal'anunakum suna ɗebe muku albarka kuma kuna ɗebe musu albarka sahabbai suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan muka samu irin waɗannan shugabanni bisu hundis sai. ya manzo Allah ba za mu ɗauki takobi mu ke irin waɗannan shugabannin ba qala la manzo Allah ce a amma kamu fi as-salah manzo Allah ce matuƙar suna sallah kada ku yi tuna hito kada ku yi tawaye gare su to kun ga shi na waɗannan ƙasashe namu na Afirka kun ga ana samu wasu ƙungiyoyi da sunan su musulunci suke wa aiki su ne kungiyoyi na na ta'addanci amma wallahi su daban kuma addinin musulunci daban ba inda musulunci ya karantar da kai mabi ka ɗauki makami a ce ka yi haɗa da waɗanda suke jagorori abinda ake bukata gare su ka yi musu addu'a ta alkhairi in sun ka shiryu sun ka yi abin da daidai abin zai amfane su ya amfane ka kuma ya amfani ƙasa baki ɗaya in ma bu sai ba to wannan sai ka basu tsakaninsu da mahaliccinsu Allah a ranar tashin alkiyama Allah shi zai musu hukunci to shi na Allah madaukakin sarki ya ce kada ka yi da'a ga waɗanda suka kafurai kada ka yi da'a ga waɗanda suka minahikan Allah fi ma shari'a duka ga abin da yake saba ma shari'ar da ka zo da ita daga Allah madaukakin sarki Allah ya ce inna Allah kana aliman lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai yawan sani ma ya kunu ga abin da yake kasancewa qabla kaunihi gabanin kasancewa abin hakiman kuma Allah madaukakin sarki gwanina fi ma ya khaluquhu ga abin da Allah madaukakin sarki yake halitta saboda haka waɗannan suna daga cikin sifat waɗanda an wajibi mu tabbatar ma Allah madaukakin sarki duka ayatu sifat ayoyi waɗanda ke magana akan siffofin Allah maɗaukakin sarki to sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da tabi'ut tabi'in in sun ka zo irin waɗannan ayoyi waɗanda ke magana akan siffar Allah to suna fassara su kamar yadda suke amma kuma kaifiyar su haƙiƙanin yadda waɗannan siffofi suke na Allah maɗaukakin sarki to wannan ba za su yi magana a su ba sun bar ma Allah madaukakin sarki domin Allah bai bayyana muna ba saboda haka ko da an ce ga wani wanda an masani ana cewa Allah masani to kaga duk wanda an ga ce masani na to za a iya siffanta saninsa sai a ce yana da sani akan kaza akan kaza akan kaza kuma ga kololuwar saninsa amma Allah madaukakin sarki baka isa ka ce ga kololo sani na Allah madaukakin sarki ba to kun ga shi na nan Allah madaukakin sarki yace aliman Allah maɗaukakin sarki mai cikakken sani na duk wani wanda aka cewa ga masani na a nan duniya to saninsa bai kai cikakke ba za ka iske akwai inda yake da rangwani to wannan yana daga cikin ƙawa'id waɗanda malaman harshen larabci suke ce ma siyar na abin da ya shahi mubalaga kaga kana iya cewa alimu kana iya cewa alimu kana iya cewa allam duk sifa ce wadda take ta sani amma da alimu da allam suna da bambanci da alimu in ka ce alimu masani to kaga kana tabbatar da sani na kawai amma idan ka ce alimu ko ka ce allam to kaga ƙololuwa ce ta abin da ya shaye mi sani kaga duk wani mai sani to saninsa bai kai sanin Allah maɗaukakin sarki ba ina fata an gane yanzu kun ga aiga munan zazzaune yanzu Allah maɗaukakin sarki ya san ko a abin da ya ciwo daga gidansa ya zo a nan ko ba haka ba to amma yanzu duk wanda an ka tayar ko da ni da alaramma da shugaban malamai malam suleiman aka tayar da kai aka ce ka yi bayanin abin da mun ka ciwo daga gida ba za ka iya faɗa ba ashe kun ga sanin mu ba irin sanin Allah madaukakin sarki ba ne domin shi Allah laisa ka mislihi shay'un ba wani abu wanda aka cewa gashi yayi daidai da Allah madaukakin sarki babu shi wa huwa as-sami'ul alim Allah madaukakin sarki wa huwa wa huwa as-sami'ul basir Allah madaukakin sarki mai cikakken jina kuma Allah madaukakin sarki mai cikakken gani na sai Allah ya ce ni wattabi' ma yuha ilayka min rabbik inna allaha kana bima ta'maluna khabira Allah ta'ala ce wattabi' ma yuha ilayka annabi sallallahu alaihi wasallam ko mai karanta alƙur'anin ko wanda ke saurarawa dukkan wannan umarni ya tahe mu baki ɗaya Allah ce ka bi ma yuha ilayka min rabbik abinda an kai wahayinsa zuwa gare ka daga ubangijinka ai alqur'an shine wannan alqur'ani ka karanta shi kamar yadda an ka saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma abin da ya zo a ciki shi alƙur'anin na al-ma'amurat umurni daga Allah wal manhiyat da hani daga Allah madaukakin sarki to don mu yi kokari mu kiyaye wannan shine za a cewa ka bi alqur'ani amma koda kana karanta alqur'ani amma ko baka aiki da abinda a cikin alqur'ani to ba a ambatonka cikin mabiya wannan alkur'ani Allah ka azurta mu da biya alkur'ani Allah ta'ala ce inna Allah kana bima ta'maluna khabira lalle Allah madaukakin sarki ya kasance bima ta'maluna game da abin da kuke aikata khabiran Allah madaukakin sarki masanina kalmar khabir a larabci in ta a cikin alkur'ani ita kadai to malamai masana alkur'ani sun kace ana fassara ta da matsayi amma inda ba a cikin alkur'ani ba ne in kalmar khadir ta zo to sai a ce mai ba labari amma kuma in kalmar alimu da khabiru suka zo wuri ɗaya a cikin alkur'ani to alimu sai a fassara ni masani khabir sai a fassara ni sai a fassara ni mai bada labari amma in ta taho ita kaɗai hadis a cikin alkur'ani to sai a fassara ne sai a fassara da masani kamar yadda ta zo a nan inna allah kana mata amaluna lalle hakika Allah madaukakin sarki game da abin da kuke aikatawa khabiran Allah maɗaukakin sarki masani na saboda haka duk inda ka shiga ka je ka aikata ta'asarka Allah ya sani kuma ya sa an yi rikodin ɗan abin an rubuta kuma an ɗauki hotonka saboda cika adalci a ranar tashi alƙyama in baka tuban ma Allah ba sai ka ga za a nuna ma sai a gaban Allah madaukakin sani. to Allah ya samu kiyaye dokokin Allah ya ce fi ƙara'atin a cikin wata bin ta hataniya an karanta da ta ƙarƙashi. Ta hataniya da yawun kenan amma yanzu kun an karanta inna Allah bima ta'maluna da ta kenan an gane ko an karanta da ta'un to ana karantawa kuma da ya'un ya kenan marmake inna Allah bima ta'maluna to akwai qira'a inna Allah bima ya'maluna kabira to Allah ya ƙara ganar da mu ma'anonin alqur'ani sai Allah ya ce ni wa tawakkal 'ala Allah hmm. wa kafa billahi wakila Allah ta'ala ce wata wakal ala Allah kuma ka dogara ga Allah maɗaukakin sarki ba an ce mu dawoma kan jin tsoron Allah ba ba Allah ya umarce mu mu bi abin da ya zo daga Allah ba cikin Alƙur'ani, kan mu saba ma shari'a Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ƙara tsoratar da mu ya ja hankalin mu Allah nan da ya ce mu ji tsoronsa mu bi shari'arsa ta alkur'ani to duk inda ka je ka koyi ka aikata wani aiki saɓanin abin da Allah yake son ka aikata to Allah madaukakin sarki yace yana ganin ka to yana yiwa ka bi kana biyar doka Allah a duk inda kake malami kake mai mulki kake jami'an tsaro kake dan kasuwa kake namiji na mace a duk inda kake yana yiwa wannan wurin da kaka biyar abin da ya shahi umarnin Allah da doka Allah madaukakin sarki to kana ganin kamar abin zai ma wahala sai Allah ya ƙara ɗaure ka kakam Allah ya ce wata wakal Allah Allah ya ce ka dogara ga Allah ka aje komai bi umarnin Allah kawai wallahi zaka ga agajin Allah in ɗan kasuwa kake ka kasance mai gaskiya ka kasance mai amana ka kasance mai tausaya ma bayan Allah in mai mulki kake Allah ta'ala ya daga darajarka ya daga matsayinka to ka dibi al'ummar da ake jagoranci ka yi musu adalci don ko ba ka yi musu adalci ba to za a mutu za a iske Allah a ranar tashin alkiyama kuma Allah zai hisabi tsakanin ka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce manin anira ashara babu wani wanda zai jagoranci mutum goma a ce ga ka kai ne shugabansu manzo Allah ya ce illa ji a yawmal qiyamati maghlulatun yaduhu ila unuki manzo Allah ya ce duk wanda ya jagoranci mutum goma an ka ce kai a shugaban su to manzo Allah ya ce ko da haka zuwa ranar kiyama a tashe ka gaban Allah a je gaban Allah domin a yi sabi dan aljanna ya ce aljanna dan wuta ya ce wuta manzo Allah ya ce ko da za a tashe ka maghlulatu yadu hannayenka an daure su tam ila unuki zuwa ga waya an kama hannunka an ɗaure ga wayarka ko da ka tashi gaban Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace adalcin da kawwa wannan al'ummar da gaskiyar da kai musu ya an ka bincika baka ci kayansu su ba baka taɓa kayan su ba damuwar su ita addamuwarka in sun ka shiga cikin halin kakane kai ka shiga nan ka faɗi nan ka fito ta, sai ka ga al'ummar ka sun hita cikin damuwa to wannan lokaci kayan musu adalci an ka bincika sai Allah ya ce a bayyaka sai mi sai ayi aljanna da kai Allah ka sanya mu a ciki amma ko da an ka bincika ka yi ba kere ga dukiyarsu damuwarsu ba ita an damuwarka ba kullum kai naka tunani daban to a wannan lokaci Allah maɗaukakin sarki zai ce mala'iku kada a bayi wannan jagora a gargaɗa shi ina yi wutar jahannama ya Allah ka yi muna kariya to saboda haka duk inda ka samu kanka Allah ya daga ka to wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah madaukakin sarki ka tsaya ga Allah maɗaukakin sarki ko da kana ganin ka kiyaye dokar Allah maɗaukakin sarki amma kuma kana ganin daboyi ko da suna zuwa kana gaskiya kana cika alƙawari kana mai amana ga harkar kasuwancinka amma za ka iske ga wani na algusu ya kai ko da yaushe yana haɗa kyaukyawa da mummuna amma dukiyarsa ƙari kawai take yi ga wani zalunci annan kawai shi na yi sai ka gama 'yan a aikin ofis na kullum lambar sa ƙaruwa ta kai ci gaba kawai shike yi sai kaga kai ni ka kiyaye doka Allah madaukakin sarki amma yau jarabawa ta daban gobe ta daban jibi ta daban kullun jarabawoyi ta goma suka yi to wancan da kaga Allah madaukakin sarki ya nemi haka ne ne ne na Allah madaukakin sarki yake masa sai ya mutu ya iske Allah in bai tuba ba a mai da shi duka a zuba ya hutar jahannama to amma kai ka kiyaye dokar Allah ka bi umarnin Allah ka kame halshenka ka kame alƙalaminka ka kame gangan jikinka ka bi umarnin Allah matsaukakin sarki to kana zuwa ranar tashi alƙiyama dama duk an tattara ma wannan gaskiya da amana sai Allah ya ce to ga sakamakon ka nan kawai fa ni'ima ajrul amilina ma dalla da ladan ma'aikata sai a ce mi sai a ce kai aljanna duk wahalar da ka sha gidan duniya wallahi da an tsoma ka cikin aljanna shikenan kamanci annabi sallallahu alaihi wasallama yace a ranar alkiyama sallallahu alaihi yuta yawmal qiyamati bi umid dunya maza Allah yace a ranar tashi alkiyama za a zo Allah zai sa a dauko wanda yake gidan duniya ya kowa jin daɗi kaga yanka ce mutum ya yi kowa jin daɗi kaga za ka kaddara tun lokacin da ya fara hankalta ya gane ya ci abu ya ji daɗi ya sa abu ya ji daɗi ya tena ya tena ya ji daɗi na rayuwarsa shi ne san matsala ba a rayuwa to manzo Allah ce a ranar alkiyama za a zo da irin wannan shi babu ruwa ne da biyar doka Allah tsoron Allah can da an ka ce ai bai ga ƙarya ga saba alkawari ga annabimanci ga cin amana ga zalunci aikinsa kenan har ya koma ga Allah to ranar tashi alƙiyama zuwa Allah ya ce Allah zai sa a tuho da irin wanga ya an ka zo da shi sai Allah ya ce mala'iku a ɗan tsoma ya cikin wutar jahannama sai mala'iku su ɗauke sai a ɗan tsoma ya sai a fitar da shi sai Allah ya ce mala'iku ku tambayi hal marra bika na'imun qattu ka taba jin wata ni'ima fa ya kulu la ya rabbi ya ce wala ya ubangiji ban taba jin daɗi ba dan tsoma hade an kai cikin jahannama an kashe suwa duk waccan ni'ima da ya jiya a gidan duniya ya mance da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a dauko wanda shi kuwa ya kowa san wahala a gidan duniya amma ya bi umarnin Allah duk inda ya taba sai ta watsi malam ya kamo nan ya kamo nan ya cika alkawali ya yi gaskiya ya tausaya ma bayan Allah ya yi kaza ya yi kaza za ka iske jarinsa kai kullum ma za ka iske mahi yawa in ma ya ce sau abu wani lokaci ma ko uwar dukiyar ba ta dawowa ba maganar riba aka yi ba to kaga wannan jarabawa ce daga Allah to sai a zo da irin wanga ya sha wahala malam za ka iske ko azumi ya yi ɗan abin da ma zai buɗe bake ne masa wahala in lokacin sahuru ya yi ya yi ya ya yi wani ma ruwa ɗaya zai kurɓa saboda ba abin da zai samu bakinsa ya kiyaye doka Allah ya bi umarnin Allah ya yi hankuri bai ci kayan kowa bai taɓa kayan kowa bai zalunci kowa ba haka ya rayu haka rayuwar ta ƙare Allah zai ce a zo da irin wanga a ranar alkiyama sai Allah ce mala'iku ku dauka a dan tsoma ya cikin ni'imar aljanna sai a dan kada ya cikin ni'imar aljanna sai a fitar da shi Allah ya ce ku tambaye wanga hal marra bika bu'sun qattu ka taba shan wata wahala ka taba haduwa da wata damuwa fa qulu la ya rabbi yace ya Allah ban taba jin wata wahala bane a rayuwa ta yamanci to kaga ina wancan lalaci da ka ɗauka a gidan duniya kai ne ƙarya kai ne zalunci duk inda ake sabon Allah kai ne gaba gaba kana ganin kamar kayi ƙwarwa ba kai ƙwarwa komi ba domin ga azaba can tana jiran ka wadda za ka iske wanda in ka shiga cikin wannan azaba ba za ka fita ba to amma kaga kai da kai hankuri ka canja rayuwarka daga abinda taka so abinda Allah madaukakin sarki bai so bai yadda da shi ba kai ya hankuri gashi ka ce ka iske ni'ima hatta abada Allah ka ba saboda haka rayuwar ga da kun ka gani zukatan ga namu wallahi suna buƙatar mu yi sabis din su mu yi ma mu gyara su mu yi hankuri ga duk abin da yake saban Allah na mu yi hankuri da duk abin da yake ba gaskiya bane mu yi hankuri da duk abin da yake ya saba ma shari'a Allah saboda ita rai da haka gani tana nan tana ƙoƙarin ko da yaushe ta daka ga halaka sa'annan iblis shaidan, shi ma shina nan to mu yi ƙoƙari rayuwar gata mu, mu yi ƙoƙari mu saba mata ga abin da yake ba daidai ba Allah ce wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa Allah ce fa innal jannata hiyal ma'wa to Allah ka azurta mu da wannan to sai Allah madaukakin sarki yace wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah fi amurka a cikin lamurranka duka duk abin da ka tasamma to dogara ga Allah Allah shi a abin kallonka Allah shi a abin hangenka in Allah ya gane abin da a cikin zuciyarka haka haka tsakanin ka da Allah to wallahi agaji zai zo ma ga Allah madaukakin sarki ko kusa ko nesa Allah ce wa kafa billahi wakila kuma ya isa Allah madaukakin sarki ya zama mai tsaro gare ka hafizan laka mai tsaro gare ka wa ummatuhu mala yace to kun ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tabi'un lahu masu biyana ga annabi ci zalika a cikin wannan kullihi dukkaninsa mala yace mabda'us sura ashek abubakar mahmudu gumi Allah ka ji kansa da rahama yace kun ga farkon wannan sura yushiru sura tana sanar da mu tana karantar da mu bi siqli ma fiha da nauyin abinda a cikin wagga sura kama sayati bayanuhu kamar yadda bayanin waɗannan hukunce hukunce masu nauyi amma ga mai imani kuma ba masu nauyi bane summa bada'a ta'ala Allah fara bi zikril adatul jahiliya da baton irin waɗancan al'adu waɗanda an ka iske kafin karanta suwa kafin fahimta alkur'ani kafin fahimta annabi kafin fahimta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama wa man'iha kuma Allah zai ambata muna yana hana mu wa aikata irin waɗannan al'adu kayan mu samu karantar suwa min tilkal adat yana daga cikin waɗannan al'ada za mu ba'adun nas shine rayawar sashen mutane anna lahu qalbayni cewa wai akwai wani mutum wai yana da zuciya biyu ya kilu bi kullum min huma kuma wai kowace daga cikin su tana aiki yana iya aikata abinda zuciya take aikatawa da wannan zuciya an ce zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani da ake ce jamil ake ce da shi jamil bin ma'mar al mutum na wanda yake yana da tsare abu iya abu to zai tsare shi koyon shi taho zai gaya ma abin nan kamar yadda yi mutum na wanda yake mai basira mai tsara abubuwa to sai ya kasance yana da awancewa saboda wannan basirar da agari sai ce ai shi zuciya yi gare kun san dai kowa zuciya guda gare ko ya yadda to shi zuciya yi gare kuma kowace tana aiki kuma har yake son ya kai Hajji ga annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa zuciya biyu da aggare sa wai zuciya ta guda ma ta yi aiki busa ga yadda zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama take aiki to da Allah ya ta nuna masa gajiyawarsa a nuna ma duniya ba komai bane a lokacin da aka yi yakin badar tsakanin musulmai da waɗanda ke kafuran ƙwarai shawa shi wannan jamil ɗin nan bin ma'amar alfiri sai ga shi lokacin da aka zo aka buga kun san Allah maɗaukakin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi sallama da sahabbai a wannan lokaci Allah ya rinjayar da su akan arnan duniya hmm. to shi wannan jamil da wanda ka cewa zuciya yuga rai kuma kowace zuciya tashi ta fi tsarewa da hankalta bisa ga zuciyar annabi muhammad sallallahu alaihi sallama bayan wuri yarin taɓe arna sun wace allah ya ba musulmi rinjaye sai gashi sai ya haɗu da abu sufiya abu sufiya lokacin bai musulunta ba shine sarkin makka a nan badar sai abu sufyan ya ce da shi ma halun nas ni a halin mutane bi ma'ana yana nufin ƙwarai sha waɗannan kafirai sai shi jamil yake ce ma abu fiya ai sun waƙe sun gudu annabi da sahabbai sun samu rinjaye to ko da abu ne ya haɗu da shi takalminsa guda ga ƙafarsa guda saman kafaɗarsa kaga rikici ya kai rikici an gane ko sai abu sufyan ya ce an kai na gane ka takalme guda a ƙafa takalme guda saman wayanka sai ce wala wallahi ban hankalta ba sai yanzu to daga lokacin an ka gane cewa ashe dolo na wawa na ba ya da wani kiyayewa ai inda yana da zuciya biyu ya za a yi a ce takalmin sa guda a ƙafa takalmin sa guda saman ka hada ko bai kiyaye wannan ba bai sani ba sai yanzu da an ka balakar da shi kun ga ya nuna abin da yake da'awa ƙarya ne ina ba ta an fahimta ba don mai da'awa lokacin da yake da'awa abu ba abin nan yake tabbata to sai an tuwo an baje wannan abin ga hili lokacin za a gane cewa wannan abin da yake faɗa gaskiya ne to shi na nan Allah maɗaukakin sarki faƙala ne Allah maɗaukakin sarki ya ce ma ja'ala Allah li الصلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ma da Allah, Allah maɗaukakin sarki bai sanya ba le rajulin ga wani mutum ga wani namiji min kalbai fi jauhi. Allah bai sanya ga wani namiji ba, Allah bai sanya ga wani mutum ba, komi matsayinsa komi girmansa, Allah bai sanya masa zuciya biyu ba a cikin kirjinsa. malayin raddan wannan raddi na Allah yake yi alaman ƙala zalika akan wanda ya faɗi haka inna lahu qalbayni cewa yana da zuciya guda biyu ya tsilu bi kullin minhuma kuma kowace wai tana aiki kowace na ta aiki daban wai yana da wannan mala yace li anna alqalba domin kaga zuciya ma'adilur ruhil hayawani almuta'alliqu bin nafsil insani hmm. domin zuciya da hakin gani ita ce matattara ta abin da ya shaye rayuwa ta ɗan adam gaba ɗaya duk abin da haka ganin mutum yana aikatawa ko yana rashin aikatawa to za ka iske wannan abin ya taso daga abin da ya shahi abin da zuciyarsa ke ɗarsa masa wa man ba'al quwa kuma zuciya da haka gani nan ne maƙuƙugar ƙarfi bi asliha baki ɗaya kaga fayamtanu ta'addudihi saboda haka wannan yana hana a ce zuciyar nan ta daɗi da dubu a ce mutum yana da zuciya sama ga ɗaya la'annahu yu'addi ila tanaqus domin idan aka ce kana da zuciya biyu ko uku ko hudu to kaga wanda zuciya za ta ce ka je wajen tafsiri ita ko wannan zuciya sai ta ce kakkate. wannan zuciya ta ce ka je ofis wannan zuciya ta ce kakkate. kaga za a samu tanakudi a samu matsala saboda haka yana daga cikin hikima Allah madaukakin sarki da yadda a halittar mu sai Allah madaukakin sarki ya saya mana zuciya mu ta saboda haka in ka fuskanci lamari fa idza azamta tawakkal ala Allah to shikenan kuma in kai himma to babu wata zuciya wadda ke cewa kakkai wa huwa an yakunu kullu minhum ma afsalan li kulli quwa ya kasance ga kowace shine tushen dukkanin ƙarhi wa gaira asirin laha kuma ya kasance ba shine tushe gare ta ba mala ya ce wa min tilkal yana daga cikin waɗancan al'adu kun ga waccan al'ada Allah ya rushe ta na cewa wai ga wani yana da zuciya guda biyu kuma ga shi kaza ga shi kaza ga shi kaza ga shi kaza kun ga wannan al'ada wadda kahin bayyana annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama ana ambaton wancan jamil da ita kaga Allah madaukakin sarki ya rushe wannan gashi ma an zo yakin badar saboda ya mai zuciya guda gare sa ga sa a ƙafa ga takalminsa guda saman kafaɗa aka ce ya aka yi ya ce ai shi wallahi bai gane haka ba sai yanzu to yana daga cikin waɗannan al'adu zihar shine mutum yawa matarsa zihari kamar kaka malam ce bi an ya kula wahidin minhum li zawjatihi shine a samu ɗaya daga cikin mutane ya ce matarsa ya ce an ta alayya ka wahari kunni mutum ya dibi matarsa sai ya ce wannan matar tashi ka zahari kunni sai ya dibi da ya shahi bayan mahaifiyarsa matarsa sai ce daidai yake da ban mahaifiyarsa ko ko ya didi huskarta huskar mata ta sai ce daidai yake da huskar mahaifiyarsa ko ya didi hannun mata ta sai ce wannan hannun daidai yake da abin da ya shahi hannun matarsa to larabawa kayan bayyana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna yin haka bi ma'ana in balarabe a wannan lokaci yana son ya haramta matarsa gare sa to wagga hanya yake yi to kunga yana daga cikin al'adu waɗanda ko da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya aiko shi to sun kasance suna yin haka to kaga in ba karantar da su aka yi ba ko da mutum ya shigo musulunci ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kun ga dole sai an karantar da shi abu kaza ba daidai ba abu kaza shi a daidai abu kaza musulunci bai yarda da shi ba abu kaza musulunci ya yi hani a kai to yana daga cikin waɗannan abubuwa shi ne zahari musulunci bai yarda da wannan ba shi na babban malami masani fikihun musulunci shine malam mai askari a cikin littafinsa irshadus salih da yanzu yana magana akan zihari yace az-ziharu tashbihu mubahatin malam mai askari yace abinda aka ce ma zihari shine tashbihu mubahatin mutum ya kamanta wadda ta halatta garai bi mu'abbadatit tahrimi ga wadda take har duniya ta tashi haramun nashi aure ta ai kaga mahaifiyarka in ku dai a duniya kana aurenta ba ka aurenta haka nan ɗayarka ɗayarka wadda ka haifa ta cikinka in ku dai a duniya yana halatta ka aure ta ƙaunarka yana halatta ka aure ta mm. yakka yana halatta ka aure ta to lokacin da za ka yi wanga tashbihi ka kamanta ɗaya daga cikin waɗannan da abin da ya shafi matakka to wannan shi aka ce mani shi aka ce mazahari ko dai ka kamanta ta baki ɗaya ko ka kamanta wani sashe na matakka da abin da ya shafi mi mahaifiyarka shi na shi mai askari yake cewa misali tashbihul jumlati bil jumla kamar ka yi tashbihin jumlar matarka da mi da abin da ya shafi mahaifiyarka ya ce awil ba'adu bil ba'ad ko ka kamanta sashen wani abu na matarka da sashen wani abu ne na mahaifiyarka kamar mi ka ce bakin matarka gare ka daidai yake da bakin mi mahaifiyarka ai kaga bakin matarka ya halatta gare ka ka sumbance ta to mahaifiyarka ka kaga bai halitta gare ka ba kaga tashbihul ba'd bil ba'd shine ka kamanta sashen wani abu na matarka da sashen wani abu mi na mahaifiyarka yace awil ba'd bil jumla mai askari yace ko ka kamanta sashen wani abu na matarka bil jumla da abin da ya shahi jumla ta abin da ya shahi mahaifiyarka gaba ɗaya yace zakara zahara aw ghayruhu ya ambaci bayan ko ya ambaci wani abu to can dai mai askari yayi magana wadda take mai tsawo har yake cewa a tajbihu bil ajnabiyyati zaharun inda malik ka kamanta ajnabiyya wadda take manisance ka wata mata da matarka to mai askari yace zaharun inda malik wannan zahari na a wajen imamu malik ya amma wa talaqun inda gairi saki na a wajen wani imamu malik kenan daga cikin malamai masana na fikihu to wannan dai shine zahari musulunci bai damu wannan ba saboda haka al'ada ce ta jahiliya musulunci bai da ita ba matarka matsayinta daban mahaifiyarka nata matsayi daban ina ba ta an fahimta to kakka yadda ka yi haka saboda haka akwai abubuwa waɗanda suke na al'ada na musulunci da yadda da su ba ka ban matarka bakin matsayinta mahaifiyarka ka ba ta nata matsayi wanda Allah maɗaukakin sarki ne ya bata to Allah ya samu ƙara fahimtar wannan saboda haka za a gade malamai na shari'a sun yi maganganu masu tsawo a wannan ɓangare kaga za ka yi samun mutum ya ce matarsa inna ya ce inna ta ko ba haka ba ko ba ka yi samun haka wani za ka yi samu ne ya ce mata ta inna to wannan ba zai hari ba ne amma dai abinda shari'a ta ambaci irin wanga wawa aka ce mai wawa na ka nemi mata ka ce mata waye inna ai shi na mai muktasar ya ce fi haƙa ilun ya ummi yace an wautatar da qa'ilun ya kunni wanda zai ce ma mata ta inna to wasu fiha mai muktasar yace an wautatar da shi in ka gane wawa dai zaka ce mai alaram akar an gane ko to shi na nan malai yake gaya mana fataharu alai kun ga lokacin da mutum yaddi bi ban mahaifiyarsa yace daidai yake da ban matarsa ko ya dibi huskar mahaifiyarsa ya ce daidai yake da huskar matarsa ko ya dibi hannun mahaifiyarsa ya ce daidai yake da hannun matarsa to wanga shi aka ce mazahari daga lokacin da ka faɗi wanga magana to wanga matar da kake aure da ita ta haramta gare ka in ka ga musulunci ya halatta ma ita to sai ka yi kafara kamar yadda zai zo can cikin suratul mujadala walam yanfasik nikahu biha amma aure ne bai bude da ita ba fatabqa ma'ahu mu'allaqa amma mata tana nan tare da shi amara ta yayya dan bai halatta ya sadu da ita bai halatta ya ji daɗi da ita amma auren bai bude ba amma kuma ni bai halatta ya sadu da ita lokacin da ya gaya mata wagga magana faradda Allah zalika sai Allah ya raddi ga wannan al'ada wa Allah maɗaukakin sarki yace wa ma da da ku Allah bai sanya matattakin ku ba allahi tubahiruna waɗannan da kuke wa zihari bi hamzatin an karanta da hamza allahi wa ya'in an karanta da ya'un allahi wa an karanta da la ya'in ba tare da ya'un ba tubahiruna Allah madaukakin sarki yace bai sanya matattakin ku ba waɗannan da kuke wa ziharin nan bi alfin an karanta da alfin qabl al ha gabanin hawun kaga to wahiruna kaga wannan za'un din kahin ha'un in ka diba ga alijana a sama min zahara malai ce wannan kalma daga zahara ne yayi zahari ar-rubai in ka koma wajen malaman sauri wa ƙuri'a an karanta bi duniya ba tare da abin da ya shahi alif din ba min tatazahhar wa ta'u thaniya fil asli ta'un ta biyu ga tushe mudgama mafi za an shigar da ita ne a cikin za'un kenan ta zaharuna ko min hunna daga cikinsu ya ƙulul wahid gudana cewa matsalan ga misali le zaujati sai mutu ya dibi matarsa ya ce an ta alayyaka ka zahari ummi sai ce ita gare kamar ban uwa ta Allah madaukakin sarki yace bai sanya su ummahatukum su zama iyayenku ba aikal ummahatu kamar iyaye fi tahrimiha a cikin haramtar da ita bizalika da wannan almu'iddi wannan magana wadda take ana li ta fil jahiliyyati lokacin jahiliya kai musulunci talaqan sakina lokacin jahiliya kayan bayyana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in mutum yana son ya rabu da matarsa sai ya dibe ta ya ce ban matarsa daidai yake da ban mahaifiyarsa ya ce hannun matarsa daidai yake da hannun mi mahaifiyarsa ya ce huskan matarsa daidai yake da huskar mahaifiyarsa ina ba ta an fahimta to kun ga waɗannan duk al'aduna na jahiliya yanzu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da alqur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da musulunci to waɗannan abubuwa ana son mu aje su a gefe to kuma ko da an samu ka faɗa su kun ga lokacin jahiliya suna lisa hani wannan saki to kun sa addinin musulunci shi ko yana tahiya da mutane mataki mataki mataki mataki mataki mataki kaga musulunci sai ce to yanka faɗi haka aurenka na nan tsakaninka da matarka amma kuma maganar ka ci gaba da mu'amala da ita irin mu'amala wadda miji ka yi ga matarsa to ba za ka yi ba tun da ka faɗo ga magana mun munkaran min alƙawli to sai an yi ni sai Allah da da kai dan ka gane matsayin mi ka gane matsayin mahaifiyarka to shi na aka ce sai kayi kafara to kun san wannan ai ya faru zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai wata goya Allah wadda ake ce da ita Khawlatu bintu Sa'alaba da mijinta Ausu bin sami saboda haka mijinta Ausu bin sami ya dibi matarsa Khawlatu bintu Sa'alaba sahabiya ce mai imani sai ya kamanta ta da mahaifiyarsa to lokacin da ta ji haka sai ta ji abin ya yi mata nauyi tun kayan Allah maɗaukakin sarki a saukar da waccan suratul mujadala kuma lokacin da ya gaya mata haka ita dai ta gagaye tun da an shigo musulunci ba. mijinta ausu bin samid ya dibe ta ya ce daidai take da ni da mahaifiyarsa ta ga abin nan kai wagga kalma ta yi nauyi lokacin da ya taso masa ya taso mata yana son ya zauna da ita tar rinjaye sa karfe ta ga ta tiriyan tiriyan tiriyan sai majalisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tana zuwa ta ce ya rasulullah ya manzon Allah ta ce inna ausu bin Samin zahara minni ta ce ya manzon Allah ausu dan Samin ya yi min zahari ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama wannan magana shi ko manzon Allah ka san wa ma yanzu anil hawa in huwa illa wahayi wa ko da ba a saukar da hukunci ba manzon Allah ya ce to ni dai yana ganin in ke haramta gare ta amma kuma babu wani nasi gashi karara saboda abin yayi girma to komawa zai in ci gaba da zama da shi ya rasulullah manzon Allah ya ce to kace ya rasulullah قوس بن ثابت كان ظاهر مني يا رسول الله yayin من زهاد to kuma gashi babu wani hukunci kazihi daga Allah madaukakin sarki ta faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa suna haka sai ga malaika jibril da sako daga Allah Allah ran makaranta bismillahir rahmanir rahim hmm. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتهي إلى الله وتشتكي إلى الله والله sai ga jibril ya zo da wahayi daga Allah Allah ce qad sami Allah wa haqiqa tabbas Allah madaukakin sarki ya ji latifu lati tujadiluka magana wannan da take mai kayyan magana da kai tana cewa ausu bin sani da ya rasulullah kada zahara minni ya rasulullah ya manzo Allah ya min zahari kuma ga shi ko da ya min zahari ya manzon Allah akwai ƙananan yara ne tare da ni in su garai ba'u za su tozarta don bai iya kula da lamarinsu in ko ni taro su garan ya manzon Allah waɗannan yaran nashi ja'u za su ji yunwa don bai iya ɗaukar ɗawaine su ta faɗa manzon Allah ya faɗa cikin girmamawa da mutuntawa sai ga sako da Allah kada sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha ga sha'anin mijinta shine ausu bin Sami sai Allah ce wallahu yasma'u kuma. ai Allah yana jin mai kayyan magana Allah yana jan abin da take gaya ma kai ko annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana jan abin da kake mai suwa a mata Allah ce inna Allah sami'un basir lalle Allah madaukakin sarki kaga sami'un Allah mai cikakken jina basirun kuma Allah madaukakin sarki mai cikakken gani na sai Allah ya ce ni الذين na yawwa haruna نسائهم ما هن أمهاتهم إن وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا نعم وإن الله لعفو غفور في الله يستقبل بياني والذي في الله الذين يظاهرون يظاهرون منكم من نسائهم Allah ce waɗannan da ke yin zihari daga cikinsu minkum daga cikinku min nisa'i ga matansu Allah ce ma hunna mahatu waɗannan Allah maɗaukakin sarki ce ai ba iyayenku ne, waɗannan matan ba iyayenku bane Allah ce in ummahatuhum illa da waladanahum waɗanda a iyayensu na hakika ne sune waɗanda sun ka haife su Allah ce wa innahum la yaquluna munkara a a hasu suna faɗan munkara abin kyama min alqauli na zance na magana wa zura da kiran ƙarya to tunda kun faɗa sai Allah ce wa inna Allah la'afuwun ghafur lalle Allah madaukakin sarki mai rangwame na kuma Allah madaukakin sarki mai gafara na to amma a islam duk wanda ya gaya ma matarsa wannan munkarin min alƙauli to matarsa ta haramta gare sa magana ka zauna da ita ka ci gaba da mu'amala da ita irin mu'amala wadda ɗa namiji ke yi da matarsa to musulunci ya haramta to ya za a yi kana son ka zauna da matarka ka ci gaba da zama da ita sai Allah ya ce والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما والله ko تعملون wata rana gigita ta ɗire ka ka yi ko ba haka ba tana ya ɗiba wani shi ya haka to shi ko addinin musulunci addini na wanda yana ta yi da tsari da dokokinsa sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to waɗanda sun kai zihari ga matan nasu sun mayar na da matsalu sa'annan suka dawo ga abin da sun ka faɗa suka yi da na sani akan abin da sun ka kuma suna son su ci gaba da zama da iyalinsu to ga doka daga Allah in kana son matar ka ta halatta gare ka Allah ce fa tahriru raqabatin min kabale an yatamassa kahin ka shahi wannan matar tasa ka zauna ka ci gaba da zama da ita to ka samu koyanga ka samu goya wadda ka ɗewutar da ita ta koma diyali waje illa Allah madaukakin sarki yace zalikum tu'azuna bihi wancananku shine abinda ake muku wa'azi da shi wallahu bima ta'maluna khabir Allah madaukakin sarki game da abinda kuke aikatawa Allah madaukakin sarki masanina kun ga sai doka ta zo daga Allah subhanahu wa ta'ala to shi na nan malai yake cewa fa'aujaba Allah bihil kaffara sai Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya sanya kafara bi shartihi da sharadin sa kama ci fi suratul mujadala kamar yadda zai zo a cikin suratul mujadala mala ce wa minha aidan yana daga cikin at-tabanni shine tabanni kamar da dan wani naka da an yadda ibina gairi shine mutum da a dan waninsa nafsihi ga kansa hakikatan ga hakika ne faradallahu sai Allah ya raddin wannan bi kaulihi da fadarsa Allah ya ce wa ma ja'ala ad'iyakum Allah bai sanya ku mai da ƴaƴan wasu naku ba shine tabanni shine ka mai da dan wani naka jam'u da'i wa huwa man yad'i li man yud'a li ghayri abi shine za a yi da wani a danganta yi ba ga mahaifinsa ba shine dan hankaka kenan Abu abna'akum Allah bai sanya su 'yayanku ba hakikatin ga hakikani Zaliku wancanan ku qaulukum na bi afwaikum ga bakunanku. ku summa aqaba Allah ya taqibi an hadhihi al'adat daga waɗannan al'adu allati mana'aha da ya hana fa qala sai Allah ce wallahu ya al-haq Allah ne wanda ke faɗa gaskiya fi zalika a cikin wannan wa huwa yahdi sabil Allah shine wanda ke shiryawa zuwa ga hanya wadda take madaidaiciya sabilul haqqi hanya wadda take ta gaskiya Allah madaukakin sarki shine ke bayanin ta to Allah ya kara ganar da mu to nan sai kuma ci gaba ga abin da ya sha hukunce hukuncen da waɗannan al'adun wanda lokacin jahiliya sun kasance mutum sai ya dibi wani wanda ba shi ya haife sa ba sai ya ce ɗansa kuma da zai koma ga Allah ya wafaci wannan ɗan za iske bi zai gade sa to ne ake ce da shi attabanni tabanni wanda musulunci ya zo shi ma ya yi bayani mataki mataki Allah madaukakin sarki ya yi watsi da waɗannan abubuwa waɗanda ake aikata lokacin al'ada kuma ana nuna lokaci ya yi sha Allah abin da mun ka faɗa daidai muna roƙon Allah ta'ala ka ba mu lada abin da ya zuwa kan kuskure kuma Allah ka yafe mini da nin faɗa da ku da kuka saurara wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله مسرعي تفسير القرآن من جرمى وتوفاكين الشيخ عبد السلام أبو بكر جيكا شكرا ومثل ما تمت أسا نجح الكيبي كما kuma nefa na kwamitin fatawa mataki na ƙasa da ƙasa ƙarƙashin ƙungiyar jama'a da ta tsarin bidiyar a wani kawon sunna muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa kai. tare da shi wato akwai alhafiz barista Mustapha Qasim fahimta, wanda ya karanta ayoyin Al-Qur'ani domin haskaka wannan tafsiri da wannan shekara muna roƙon Allah tabaraka wa ala ya saka masa alkhairi kuma shi ne tattare na musabaka ta alƙur'ani mai girma mataki na ƙasa da ƙasa karkashin ƙungiyar jama'a da zalatin bid'a wai kamar suna sannan kuma kamar yadda muka